وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، جيغ بدأ كرتمنا كتاب الموقع برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله لتابع الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله مناتك آه، باب جامع للوضوء آه، مناكن حديثنا همسن دبكوي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hanat salatul asr alhalin lokacin sallar asar yayi ya kusanto الواو هنا واو الحال آه، حان الدجا حان يحين حينا آه، الحين الوقت لوكتي كده الأحيان جمع حين كما عند الأوقات جمع وقت mutane suka nemi ruwan alwala falam yajiduhu sai ba su sami shi wannan ruwan da za su yi alwala da shi ba za mu ga nan yajidu fi'ili ne mutariya waje da yajidu wujuda da ma shigallam sai ta mai da shi zanto fi'ili ma zai. daman kuma lam eh, eh, fi'ili mudari yakan biyo bayanta yayin da ya biyo bayanta kuma sai ta mai da shi fi'ili bi, da haka kaga ana sai ka ce falam yajidu ba su same shi ba ba za ka ce ba sa samun sa ba saboda shigan lamɗin ta ɗauke shi daga fi'ili mudari ita mai zuwa ga fi'ili bi. Allah ce lam yalit ولم يولد لم يلد كاغا بي هايفا با بذاك تي با هايفا بي هايفا ولم يولد كو با اي بيش با تو بي لي مداري يكن بيو با كما عند ابن مالك في الاسئله الفيه في علم مضارع يلي لم كيشف ce sai aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi in da ruwan alwala din fi ina in a cikin mazubin ruwa fa wada'a رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الإناء يده sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa wasallam ya sanya hannunsa a cikin wannan mazburuwan da aka zo da shi ne din shine fi zalika ina cikin wannan mazburuwan zalika anan ma'anar hada domin akan kawo zalika a ma'ana na haza akan kawo haza a ma'ana na zalika asalin zalika ismul ishara ne lil ba'id yakan nuni ga abin da yake nesa haza kuma ismul ishara lil qarib yakan nuni ga abin da yake kusa wani lokaci akan kawo wannan a bigiran wannan a kawo wannan a bigiran wannan al'ina jam'insa shi ne al'aniya al'aniyat kamar al-kisa'u jam'insa al-aksiyat an gane? to jam'ul jam'i na al'ina shi ne mai al'awani al'awani shi jam'ul jam'i ne jam'i ne na jam'i an gane yace sun ma'amara nasa ya una minhu ah, sannan wannan sun ga adafin ne littarahi ya dullu ala tarahi ah, yana nuni sai da manzo Allah ya yi waɗannan abubuwan da aka ambata a baya na mai na zo masa da ruwa da aka yi a cikin mazubin ruwa da ɗora hannunsa cikin wannan mazubin ruwan ɗorawa sawa kenan bayan faruwar wannan sannan sai umarci mutane kuma ya tawadda Una minhu da su yi alwala minhu daga shi wannan mazubin ruwa ne to kafin batun ah, su yi alwala ya zo a wata ruwaya wadda wannan ruwaya tana cikin sunanin nasa'i as-sughra kitabu tahara da sunanin darqutni da as-sunan al-kubra ta imam al-bayhaqi da sahih na ibn khuzaimah da sahih na ibn hibban da musnad al-imami ahmad bin hanbal da kuma dalailin nubuwa na al-asfahani da kitabu tauhid na ibn manda da kitabu amali yomi wal laila na ibn sunni da at-tamhid na ibn abdul bar an-namari rahimahullah wa alaihi wa alal jami' da cewa sai manzo Allah ce da su tawadda'u bismillah sai ku yi alwala da sunan Allah sai ku yi alwala da sunan Allah nuni akan mai yin bismillah gabanin gabanin alwala shi yasa al-imamul albayhaqi rahimahullah cikin as-sunan ya kubra yace wannan hadisi shine mafi inganci dangane da yin bismillah yayin alwala tawaddu to dukkan waɗannan malaman da na ambata sun rawaito wannan hadisin ta hanyar abdurrazzaq bin hammam as-sanani wanda hadisi yana cikin musannaf nasa shi kuma zuwa ga ma'ama shi kuma ma'amar zuwa ga sabit da katada su kuma zuwa ga anas bin malik shi kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka sai zama wannan hujja ce akan yin bismillah yayin fara al'ula don haka al'imamun nasa'i cikin asunan suhura al-mujtaba a kitabu ƙahara, sai ya kulla babi cewa babu tasmiyati inda ludu babu tasmiyati inda ludu haka al'imam ibn khuzaiba haka al'imamu dara kutni haka al'imamun behaki haka al'imam ibn sunni a cikin kitabi amal yomi wallaila saboda wannan ƙarin na tawadda'u bismillah ah, to wannan ƙarin ah, wasu daga cikin malamai duba ga abin da yake fili in ka kalli isnadin shine mai inganci da haka uh, wasu daga cikin malamai suka inganta wannan ƙarin uh, daga cikinsu akwai a uh, shekul albani rahimahullah cikin sahi na sunanin nasa'i da wani wannan haka a sheka abu isaac al-huwaini hafizahullah cikin littafinsa dadarul ihsan ya inganta shi wannan hadisin da wannan karin na tawadda'u bismillah yace isnaduhu sahihun a kuma littafinsa wanda yake shifta sunan nasa'i a abin a majalisa ne min imra'in nasa'i zama biyu da aka yi akan shifta ta sunan nasa'i yana na an buga eh, a nan kuma ya inganta shi kuma da cewa ala sharti muslim a bisa shartin wa al'imam muslim dai hadisin ya kara samun ne ah, wata daraja kenan to idan muka duba za mu ga ah, hadisin ya zo ta hanyar abdurazak bin hammam shi kuma zuwa ga ma'amar bin rashid al-azdi rahimahullah shi kuma zuwa ga katada ah, bin di'ama bin qatada as-sadusi da kuma sabit bin aslam al-bunani su kuma zuwa ga anas bin malik to ruwayar ma'amar bin rashid al-asti rahimahullah zuwa ga sabit bin aslam al-bunani tana da matsala kamar yadda abu zakariya yahaya bin ma'in imamul jarh wa ta'dil kamar yadda al-mizzi rahimahullah ya ambata cikin tahdhib al-kamal a tarjama shi ma'amar bin rashid yahaya bin ma'in rahimahullah yake cewa ruwayar ma'amar ga sabit wato shi ma'amar yana da rauni idan ya yi ruwaya ga sabit akwai rauni da ya kiyaye hadisansa yana da rauni ta bangaren sabit to haka kuma da bai bi'ama shi ma ruwayar ma'amar ga da ita ma tana da matsala kamar yadda al'imamu dara kutni rahimahullah ya faɗa a kitabul ilm cewa ma'amar ruwayarsa ga katada bai bi'ama to yana da matsala ta wannan bangaren sayi ulhibs yana da matsala ta fuskar hadda dangane da ruwa ya saga gawa ga katada in ji al'imamu dara kudini a kitabul ilm ah, sannan kuma jama'atu minas siqat jama'a daga cikin amintattu daga cikin almajiran wato ainihin su a sabit bin aslam da katada bin di'ama sun rawaito wannan hadisin kuma sun sabawa wa shi ma'ama bin rashid tare da yana da matsala dangane da ya saga sabit da kuma katada sai kuma aka samu daga cikin almajinsu wanda sun fi shi karfin hadda kuma sun rawaici wannan hadisin ga su waɗannan malaman kuma suka saba masa ta yadda ba su ambaci wannan ƙarin na tawabba'u bismillah ba daga cikinsu akwai hamad bin zait wanda sa tana cikin sahih bukhari da sahih muslim sannan daga cikinsu akwai suleiman bin al-mughira ruwayarsa tana cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal da dalail nubuwa na al-firyabi sannan akwai ubaidullah bin umar al-umari wadda ruwayarsa tana cikin musnad al-bazzar da al-mustakharsh na abu awana sannan hammadu bin salama wadda ruwayarsa tana cikin uh, musnadul imami ahmad bin hanbal waɗannan duk sun rawaito wannan hadisin ba su ambaci wannan ƙarin ba sun saɓawa ma'amar an gane don haka kenan wannan ƙarin na tawaddu bismillah ƙari wanda yake mai shaz shab bai tabbata ba eh, idan aka ce a shab shi ne zanto amintacce ya yi ruwaya sai ya saɓawa wanda ya fi shi abinci, wanda ya fi shi amincin ta fuskar yawan adadin jama'a kamar yadda yake a wajen al'imamu shafi'i shi al'imamu shafi'i ya yi ta'arifin shaz da cewa shine dukkan hadisin da amintacce ya rawaito sai ya saba mutane da yawa wanda aka wani ta'arifin nasa al-imam al-iraqi ya tafi akai cikin alfiya tasa inda yake cewa wa dhushururi ma yukhalifu thiqatu fihi al-malaf ash-shafi'i haqqaqa kuma shine al-baiquni cikin al-manzumat al-baiquniyya yake cewa wa ma yukhalif fiqatun fihi al-mala fashadhu wal maqlubu qismani tala an gane to wannan shine abin da imamu shafi'i yayi ta'arifi kuma da dama daga cikin malamai na hadisi ka tafi akan wannan ta'arifin nasa wannan magana ta imamu shafi'i akan ta'arifin shadh تادو تكن الإرشاد نا أبو يعلى الخليلي تادو تكن معرفة علوم الحديث نا الحاكم النسابوري تادو تكن مناقب الشافعي نا إمام البيهقي تادو تكن آه، معرفة السنن والآثار للبيهقي أيضا sannan ta zo cikin alkifaya fi ma'arifati usuli ilmi ruwaya haka ta zo cikin hidatul auliya ta abu nu'ai yayin da yake tarjama shi imam shafi'i ya kawo to amma abin da yake daidai game da tarifin shaz shine abin da ibn hadar ya faɗa cikin nuzhatun nazar cewa ma al maqbulu mukhalifan liman huwa aula min wanda yake hadisin sa karbabbe ne a matakin sika wanda hadisin sa yake kai matsayin sahihi ko a matakin sadukun wanda hadisin sa yake matsayin hasan sai ya rawaito abin da ya saba wanda ya fi shi kuma mai karfin hadda to shi nasa ya zaune, mai shar na wancan ya zaune mahafus idan kuma ya zama da ba'ibi ne mai rauni ne sai ya rawaito sai ya saba wanda yake amintacce shi kuma nan mai nasa ya zama munkar na wancan ya zama ma'aruf wannan ta'arifi shi ne ta'arifi wanda yake mafi kyau kuma shi ne a siyuɗe shi ma ya tafi a kasa cikin alfiyar tasa inda yake cewa ainihin game da uh, shi shazi din uh, wa shadhu mara wal maqbulu mukhalifan arjaha wal maj'ul an gane to wannan shine to kaga ana zamu ga shi a uh, ma'amar ya saba mutane mai da yawa ba mutum ɗaya ba sannan kuma ga malaman da ya ruwaya ta hanyar su ko da bai saba waɗancan ba to ruwa suna da mai tana da matsala ruwa tana da matsala shi yasa al-imam al-bukhari rahimahullah bai fitar da ruwayar ma'amar ba ga sabit cikin sahih bukhari illa ta'alikan sai ta'alikan kawai ma'ana ya kawo hadisin ba tare da isnadinsa ba cikakke to wannan kuma ha bai daga cikin mai sahih al-bukhari tunda laysa bi musnad wa inma huwa mu'allaq shi kuma littafin sahih al-bukhari bai sunansa al-jami'ul musnad as-sahih al-mukhtasar min umuri rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami al-jami'ul musnad as-sahih al-musnad to kaga mu'allaq laysa bi musnad ba musnad bai da kaga bai daga cikin mai sahih al-bukhari ba za ka ce bukari ya wata na mu'allaka ne sai dai in ya sadar da shi a wani wuri to a sai ka ce me bukari ya rauta sai dai ka ce ya zo cikin sahih bukari mu'allaka ko bukari ya ambace shi mu'allaka da haka zai iya zama mai rauni zai iya zama kome marar rauni to saboda wannan matsalar ta ruwa shi ma'amar bin rashid ka sabit sannan kuma bisa sharaɗin muslim bai zama bisa sharaɗin muslim ba saboda imam muslim bai yi ruwaya ga ma'amar bin rashid ba zuwa ga sabit an gane kwata-kwata sai harisai kwaya biyu su ma kuma harisan kwaya biyu ba wai ya yi ruwaya ne gare su ta hanyar ma'amala ba fil usul a fil mutaba min babil mutaba an gane min babil mutaba sune hadisai kwaya biyu hadisin farko yana kitabul iman shi ma hadisin anas bin malik ah, wanda imam muslim ya kawo shi ta hanyar hamadu bin salana zuwa ga sabit bin aslam Al-Bunani, shi kuma hamadu bin salama shine mafi tabbatuwar mutane ta fuskar ruwaya game ga sabit bin aslam shi kuma sabi bin aslam zuwa ga anas bin malik sannan sai ya kawo shi kuma ta hanyar shi ma'amar bin rashid zuwa ga sabi bin aslam zuwa ga anas bin malik shi kuma anas bin malik zuwa ga manzo aslam cewa manzo Allah ce la taqumu sa'atu ala ahadin yaqulu alla alla an yaqulu Allah Allah ruwaya cikin musnad al-imam bin hanbal da al-mustadrak na abu abdul al-hakim al-saburi ay la ilaha illallah kaga idan muka da zamu ga min babil mutaba'a kenan tunda asalin abin da ya dogara shi ne mai ruwarwa hammad bin salama ga sabit sannan sai ka ruwa shi ma'ama ga sabit min babil mutaba'a sannan sai hadisi na biyu shi ma hadisin anas na bin malik wanda yana kitabul shi shine hadisin da ya kunshi batun wani tela wanda ya shirya walima sai ya gayyato manzon Allah sallallahu a kan akan gidansa ya ci abinci to ya kawo shi ta hanyar Sulaiman bin al-Mughira zuwa ga sabit bin Aslam an gane sannan kuma ah, ta hanyar ah, suleiman bin mugira sannan kuma sai ya kawo shi ta hanyar shi ma'amar din bin rashid zuwa ga sabir bin aslam zuwa ga anabin malik kaga nan ma min babil mai mutaba'a to waɗannan hadisan guda biyu su kadai ne imam muslim ya rawaito ta hanyar ma'amar suma min babil mutaba'a ne to kaga ba zai zama bisa sharadin wa ba bisa sharadin imam muslim ba zai zama bisa sharadin sa ba inda uh, ruwayar muslim ga ma'amar ruwaya ce min babil mutaba la fil usul an gane wannan kenan saboda haka wannan karin na tawadda'u bismillah uh, ziyara ce shadh bata ainihin tabbata ba zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mun gane ko to wannan shine Ah, ana da ce fara'aitul ma'a sai na ga shi wannan ruwan yambo yana bugowa min a asabihi da ƙarƙashin yatsu shi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fatawadda an-nasu ah, mutane suka yi alwala hatta tawadda'u min indi akhiri ah, har suka yi alwala na farkon su har zuwa na karshen su ma'ana gaba kowa da kowa an gane na'am وحدثني عن مالك النعيم النعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بأحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لم يا أبا فلا, فلا يسعى فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لم يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطى آه قال عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله وحدثني أن مالك النعيم بن عبد الله المدني المجمر wanda ɗaya ne daga cikin tabi'ai akan ce masa al saboda yana tirara masallacin manzo su sama tirare al-mujmir wannan ismul fa'il ne daga al-ijmar min ajmara yujmiru ijmaran sannan kuma akan ce masa al-mujammir al-mujammir shi ma ismul fa'il ne min at-tajmir sai zanto min jammar jammiru? tajmiran to al'ijimar ijmar da at-tajmir duk abu ɗaya ne shine yin tirare to shi da mahaifinsa abdullah suna yi shi ɗan yana yi shi ma kuma mahaifin yana yi duk da wasu suna cewa a'a baban shi yake yin turare a masallaci amma an jingina turaren ta fuskar yi ɗa, min babil majaz ba wai dan dan yana yi ba amma gaskiyar magana duk suna yi shi ma yana yi kamar yadda ya ga babansa yana yi shine abin da yake daidai annahu sami'a abu ah, lalle shi ya ji abu huraira ya kula yana cewa man ba dukkan wanda ya alwala fa ahsana abu sai kyautata alwalarsa sun masaraja sannan ya fita daga inda ya alwala amidan yana mai nufata ila sala zuwa ga sallah fa innahu fi salatin to shi a wannan lokaci yana cikin sallah ne an gane ba yana cikin sallah ta fuskar eh, lada da za a bashi na sallah da kuma nunar da shi akan ya zanto cikin nutsuwa yayin da zai tafi kada ya tafi cikin gaggawa kada yana yi maganganu da mutane marasa kyau kada yana kaza da kaza da kaza sun zo ma cikin sallah ke kame nutsu ya tafi cikin nutsuwa ma dama muddin ya amidu yana nufin ila sallah zuwa ga yi sallah wato sallah kada yake da fata ba wani abu ba to za a rubuta masa ladan yana cikin sallah ya amilu eh, ya yaqsidu daga amada ya amidu amdan min babi kasada ya qasidu qasdan eh, akwai lugar kuma amida amida ya amadu amida ya amadu eh, amma lugar ce qalilatul isti'mal sai zan min babi fariha ya furahu an gane amma luga mashahura ita ce lugar amada ya amidu amda wa innahu yukutabu lahu kuma lalle shi za a rubuta mishi bi ihda yi da ɗaya daga takunsa daga cikin takunan sabi da yi to kowane taku ɗaya za a rubuta taku ɗaya daga ciki hasnatun za a rubuta masu kyakkyawan lada wa yumha anhu bil ukhra sayyi'atun kuma za a goge mummunan abu gabarinsa da ɗaya taku fa idan sami a ahadukumul ikamata saboda haka idan ɗayanku ya ji. an tsayar da sallah ya yas'a to kada yayi gaggawa kada yayi gaggawa yas'a tunda asalinsa sa'a yas'a sa'ayin an gane ba sa'a yas'a sa'ayan yas'a shine asalinsa to amma abin da yasa ya zama haka saboda jazimi ya shiga cikinsa wannan ladin to da haka dole a shafe ita wannan ya'un ne ba za ta fito ba gashi kuma lace annahiya an gane ba to shi yasa ya zanto fala yas'a inna a'awana kum ajran lalle mafi girman ku ta fuskar lada aba'adukum daran wanda yafi ku nisa ta fuskar gida dangane da masallaci wala gidansa ya bi gidajen ku nisa da masallaci to ta tattakin da zai yi to yayi me ya fi ku wanda za to da haka ya fi ku yawan lada آه، قالوا آه، سيزكت لما يا أبا هريرة دم يا أبا هريرة هكي فارو قال سيت من أجل كثرة الخطى سبور يوان تا تتكين دشي زي آه، الخطى جمع خطوة عن جانبه إذا قلت الخطوة taku ne ke eh, taku zangon taku ah, idan aka ce al-khatawat an gane taku da yake taku da shi yasa idan ka ce ah, al-jalsatu zama ɗaya nan al-qa'adatu zama ɗaya nan amma idan ka ce aljilsat to yanayin zama da haka kenan kaga sai a ce mai kenan jilsatul listira ko ba jilsatul listira ba jilsatul listira yine hay'atul julus ne kenan eh, shi kansa zaman ake magana an gane ba an gane ba kamar yadda ibn mali yake faɗa cikin uh, alfiya me yake cewa hmm eh gashi beti ne takaitaccewa zai kawo ya za kawo hmm eh to a duba cikin alfiya za a gani wannan asar isnaduhu sahih ya inganta zuwa ga abi huraira a matsayin maganarsa kuma ya tabbata marfu'an zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da haka ya zo marfu'an cikin sahih na ibnu qudaima da al-musdarak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi zuwa ga abi huraira shi kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da haka rawaito shi mawkuf a matsayin magana abi hurairah bai cuta kuma da me rawaito shi mai marfu'an a matsayin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane eh, mutukar dai dukkanin hanyoyin sun ainihin tabbata tunda mai ruwaya wani lokaci yana da nishadi in yi tayi sai a mutum manzar sai a manzar Allah ci wani lokaci kuma eh, sai ya faɗa a babi da mai na fatawa kawai to shi kuma wanda ya gaya wa sai ya rawaito a matsayin magana sace amma ka kuma asali ko magana ce ta annabi muhammad saslam wanda ana samun irin wannan wanda alkalil bagadari ya yi nuni zuwa ga cikin alkifaya fi ma'arifatu usuli ilmin ruwaya an gane sannan hadisin bangarorinsa sun zo to wasu hadisai daga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an gane cewa batu daga dukkan wanda ya alaula kyautata alwalarsa sannan ya fita yana mai nufin zuwa ga sallar to shi yana cikin sallar muddin dai sallah din yake nufata ba wani abu ba kuma za a rubuta masa kyakkyawan lada yayin da ya ɗaya su ɗaya taka in ya ɗaya ɗaya ma ya taka kuma za a yi mai za a kankare masa munanan ainihin a ayyukansa munanan ayyukansa wannan ya tabbata ta hanyar wasu sahabbai daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya zo ta hanyar hadisin ubay bin ka'af wanda yana cikin sahih muslim da sunani abi daud sannan ya zo ta hadisin ka'af bin ujra wanda yana cikin sunani abi daud da jami'u tirmizi da musnad al-imami an bin hanbal da sahih na ibn khudaimah da sahih na ibn hibban an gane sannan kuma ya zo ta hanyar shi kansa abi hurairar ɗin to ta hanyar cikin sahih muslim wanda asalin sai na cikin sahih bukhari gangare sannan sai bangaren cewa idan ɗayan ku ya ji an tsaye da sallah kada ya gaggawa bala ya sa kada ya gaggawa ya sauri da wannan shi ma ya zo ta hadisin abi hurairar cikin sahih bukhari da sahih muslim kuma ya zo hadisin abi qatada al-haris bin rabi'in al-ansari wanda shi ma yana cikin sahih bukhari cewa idan kun ji an tada ikama, to ku zo sallah cikin nutsuwa ba da gaggawa ba abinda kuka riska ku sallata abinda ya kubce muku ku yi mai, ku ainihin cika sannan bangaren cewa mafi girman ku ta fuskar lada wanda ya fi ku nisan gida da wannan shi ma ya zo wannan bangaren ya zo ta hadisin abi huraira wanda yana cikin sunani abi daud da sunani ibn majah cewa abi huraira ce manzo Allah ce al-ab'adu fal ab'adu min almasjidi a'azamu ajra Ma'ana wanda ya fi nisan gida ta fuskar eh, masallaci to shi ya fi kuma girman lada to wannan hadisin isnaduhu da if saboda isnadinsa akwai abdurrahman bin mihran wanda majahul to amma dai yana da shawahid kuma ya zo ta hadisin abi musa al-ashari da ma'anarsa wanda ruwayar abi musa al-ashari tana cikin sahih al-bukhari da sahihi muslim sannan ya zo kuma ta hadisin uh, wanda daga cikin sahabban manzala ta hanyar sa'id bin al-musayyib ko musayyib wanda hadisi yana cikin uh, sunani abi daud da ma'anar wannan din an gane sannan kuma ya zo ta hadisin uh, abi sa'id al-khudri wanda yana cikin jami'ut tirmidhi da al-mustadrak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi ya zo kuma tarihin nan labin abbas wanda yana cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani cewa lokacin da mutanen banu salima suke kokarin za su yi kaura daga inda suke su dawo dab da masallacin manzon sallam wanda suna suna wani kauye ne banu salima wani kauye ne anan abdullahi bin mas'ud ke zuwa yake abin nan mu'adh bin jabal yake zuwa yake limanci in ya gama sallah tare da manzon sallam yau sai suke su dawo kusa da masallaci sai mun zara tambaye sai su mai baro daga ce ai muna so mu dawo kusa da masallaci ne sai mun zallace a ai ku zauna a can duk gurbin da kuka taka ana rubuta muku lada can ya fi ku yi zaman ku to amma hadisi isnadin sa mai rauni ne a dalilin wannan sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin da wannan kenan to da haka hadisin yana da shawahid da suke eh, karfafar abin da eh, ya kunsa eh, to cewa da aka yi wa innahu yukutabu lahu bi ihda khutuwatayhi hasanatun wa yumha anhu bil ukhra sayyi'atun al'imam abul walid albaji cikin albuntaka yake ce zai iya ɗaukan cewa in yi wannan takun to za a rubuta masa mai kyakkyawan lada in yi taku da wacce gabar ba za a goge masa mai mummuna sannan zai ɗauki cewa abinda ake nufi da rubuta kyakkyawa da shi ne mai goge mummuna tunda kyakkyawa yana mai yana tafiyar da mummuna kamar yadda Allah ce wa aqimus salata tarafayin nahari wa zulafa minan layl innal hasanati yudhibun as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin wannan ya tabbata kuma cikin jami'u tirmizi manzala ga cewa mai wa atbi as-sayyi atal hasanata tamhuha Eh, ka biyo bayan mummuna da kyakkyawa wannan kyakkyawan sai goge ne wannan mummuna ne an gane to amma abul wali rahimahullah ce wancan dai na farkon shi ya fi bayyana cewa ana ana ana ana ana ana goge mummuna kuma ana ana me rubuta lada a rubuta masa lada kuma a goge masa ne. zunubi daga cikin zunubansa kuma kamar yadda ragowar hadisan suka yi nuni zuwa ga haka wanda wannan shine daidai an gane a wannan hadisi mun fahimci shar'antuwar mai kyautata alwala yayin da mutum zai yi alwala sai zanto ya kyautata alwalarsa abinda ake yi da kyauta a wala kuma shine yin ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi an gane sannan kuma mun fahimta cewa babu laifi in mutum yayi alwala ya iya jinkirta zuwa masallaci imma saboda wata bukata ko saboda wani abu mun fahimta haka inda yace summa kharaja kaga sunna adafi ne mai littarahi wanda yana mai jinkiri an samu jinkiri bayan mai yin alwala sannan da samuwar mai fita zuwa ga masallaci ne ah, sannan kuma ah, mun fahimta cewa dukkan wanda ya alwala ya fita zuwa ga masallaci to za ana rubuta masa ladan yana cikin sallah amma da din ya zanto me ba komai yake cikin zuciyarsa ba sai me sai sallah da wannan sharaɗin an gane sannan kuma mun fahimta a wannan cewa a wannan hadisin cewa da yayin da mutum ya yi alwala ya kama hanyar da maslahi to ya kame kas daga me daga dukkan wani abin da ke bai dace ba magana ta zagi ko wani wasa ko kaza saboda me saboda kame da nutsuwar su tabbata masa da me da wannan ladan da zai samu da cewa yana cikin me yana cikin sallah ya san kuma cewa a cikin sallar yake an gane wanda wannan shi zai ba shi damar ma ya ya samu sahun farko kamar yadda ibn qayyim yake faɗa cikin madarij jisalikin bayna manazir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ah, game da shaydan ga mutum ah, yake cewa ta fuskar misalin da yake na cewa zo mu wato yafi kare gudu amma abin da yake cutar da zomo har yake sa kare ya kama shi waiwayen da yake wato in yayi gudu yayi gudu yayi gudu ba sai ya tsaya ba kuma yana waiwayewa to na shi yake sa kare yake ci masa ya kama shi yace to don haka wanda ya fito zai je sallah idan shedan ya turo masa wasu wani ya zage shi aka masa kaza idan ya kyale su kaga zai mai zai samu sallarsa a kan lokaci ya yi ta yadda ya kamata amma an yabe musu ba wajen mai da martani kaga mai yiwa ya rasa raka a farko mai yiwa ya rasa raka a tabi mai yiwa ma mai yi ya rasa sallar gaba da mai yiwa kuma alwalarsa ma ta yi da warware in ma bata warware mai yiwa ya je yana sallar kuma tunanin sai na mai yana kan wannan abin da ya faru na rigima tsakaninsa da wani ko su wani an gane ah, sannan kuma ah, ah, mun fahimta a wannan hadisin cewa tafiya zuwa ga masallaci dittakun da mutum zai yi in yi taka da wannan kafar to za a rubuta masa kyakkyawan lada in ya taka ɗai kafarsa kuma za a yi mai, za a goge masa abin da ya aikata na mummunan laifi sannan kuma mun fahimta a wannan hadisin cewa ko da mutum ya ji an tada ikama to kada ya gaggawa ya tafi a hankali cikin nutsuwa ko da ya ya tadda an gama sallah to za a ba shi ladan ya yi jam'i saboda niyyar sa ta samu jami haka yazo a hadisin abi huraira cikin sunan abi dawud da asnan kubra ta imam al-bayhaqi an gane sannan kuma mun fahimta a wannan hadisin cewa wanda yake mafi girman lada da wanda yafi nisan gida ta bangaren makotaka da masallaci saboda mai saboda yawan takun da zai yi wannan kuma sai muka fahimci falalayin tafiya da kafa zuwa ga masallaci an gane ba sabanin wanda ya taho abin akan abin hawa mota ko keke ko babur ko jaki ko doki ko wani abin hawa daga cikin ababen hawa kaga shi bai zama mai ba bai zama daidai da wanda ya yi ba ya yi tafiya da kafasa shi yasa abihu ya ce mai min ajali kasratul mai khutbah sannan kuma ce bi ihida fuduwatai shi yasa a wata ruwaya ma aka ambaci ne, rijilahu kafarsa an gane ba kafarsa domin nuni akan cewa tafiya da kafan ba da take tafiya akan abin hawa ba wannan farla ce mai girma kure da gaske na'am وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن مسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء آه، عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله قال وحدثني عن مالك قال أن يحيى بن السعيد الأنصاري وأن مالك شيء الإمام مالك أقول يا بن السعيد القطاع شكون الماجر الإمام مالك بن أوس الأنصاري كما شيخ مالك آه، أنه الذي سمع يا سعيد بن المسيب آه، كوكتي مسيب يسأل آه، ana tambayarsa anil wudu'i min al-gha'id bil game da yin tsarki ah, ta fuskar bayan gida bilna'i da ruwa faƙara sa'idun sai sa'id rahimahullah ce inna na zalika wudu'un nisa ai sani wancan abin da ka ambata sarkin mata ne mata su suke ne su suke tsarki da ruwa amma maza sai dutse da wannan asarin isnadu sahih kuma al-imam abubakar bin abi shayba ma ya fita cikin musannaf nasa ta wata hanya ba ta hanyar malik ba an to shine al-imam Abu walid al baji yake fada cikin al-muntaqa yake cewa in ya zama sa'id bin musayyib ko Musayyib rahimahullah yana nufin wannan magana ta cewa yin sarki da ruwa al'ada ce ta mata kuma shine abin da suke yi to kaga wannan haka ya ce idan kuma ya zama yana nufin aibata yin tsarki da ruwa din domin kuma haga sabanin abin da ke daidai ke inda ya tabbata ne yin tsarki da ruwa in yana nufin yin tsarki da ruwa din ma'ana a matsayin aibatawa ne da ya ce wannan tsarki ne na mata kamar ya ce kamar faɗi manzana cewa yin tafi ga mata ma'ana ababi na aibatawa ba wai ababi na ba da halarci ba a su kamar a ce ne kufuran ashiri min afa'ilin nisa butulcewa miji abokin rayuwa da rashin gode masa wannan yana daga cikin ayyukan mata kaga a babin mai faɗin wannan magana a babin aibata da zargi da haka su almalikiya kuma shi ne abinda al'imam malik yake kai idan aka samu rafkanuwa cikin sallah to maza da mata gaba ɗaya tasbihi da su subhanallah wasu subhanallah ci. kamar yadda abdurrahman bin qasim cikin al-mudawwara al-kubra yake cewa al-imam malik bin anas ya ce game da game da hadisin at-tasfir yana raunana shi wannan hadisin ba wai raunana wata bangaren isnadi a ta bangaren ma'ana an gani yake cewa saboda hadisin da yake cewa man fi salatihi shay'un falyusabbih dukkan wanda wani abu ya faru cikin sallar na raka to yayi tasbihi man kaga man shartiya ana daga cikin siyar umum ma'ana kowa yake namiji ko mace ya sun shigo ciki falyusabbih yayi tasbihi da haka sai al-mamari yake cewa to mata ma tasbihi zasu kamar da maza ma zai da su to kuma imam mali ya rawato hadisin cikin al muwaffaq ta hanyar sahal bin sa'ad bin sa'i hadisin kuma yana cikin sahih bukhari an gani cewa ne manzo Allah ya ce maza su yi tasbihi mata ba su yi tasbihi to sai suka ɗauki cewa wannan tafin da manzo Allah ya ambata ga mata ba wai a babi na me ba na ba da izini na halacci a ya ambata ne a babi na aibata na zargi domin ɗabi'ar mata shine mai tafi ai a ɗabi'ar su da mutu tafi suke so mata shi wannan manzo Allah yake yi kamar yadda al-naziri yake fada cikin al-mu'lim bi qawaid sahih muslim da kuma shi al-baji a cikin al-muntaqa haka ibnu abdul bar kuma cikin at-tamhid an gane dalilin sa na farko kenan sannan suka ce kuma aikin mutanen madina kamar yadda alkali abdullahab ya faɗa cikin al-ishraf ya ce aikin da yake sadadde a mutanen madina daga wani zuwa wani daga mutane kaza zuwa mutane kaza shine saɓanin shi wannan hadisi to idan ya zanto hadisi ahad ne ma'ana ta eh, bai kai matsayin mutawatir ba sai sabawa aikin mutanen madina to wani ana rinjar da aikin su akan hadisi inda su aiki ne na jama'a da yawa an gane sannan ah, abu na uku suka ce ai dukkan wani abu na ibada maza da mata sun yi tarayya ce babu babu babu bambanci sai sai in nasi ya ware ce wannan banda banda banda mata ya maza ne kawai to tunda maza an ba su dama su yi tarbiyyar to mata ma haka kuma hadisi ne na Aisha cikin sunan Abi Dawud da Musnad al-Imam bin Hanbal cewa man nisa'u shaqaiqu rijal mata eh, abokan tarayyar maza ne shaqiqan maza ne cikin ayyuka na ibada duk abin da yake kan namiji to yana kan mace sai in nasi ya zo ya waye suka ce saboda haka inda maza za su yi tasbihi ko mata ma su ma tasbihi za su sai hujja su ta uku da uku muka fara ta hudu ne zai to aika hadisin bin binta abibakar wanda yana cikin ba da riwaci ya ne a lesi kuma yana cikin sahih bukhari asma binta abubakar radiyallahu anha take cewa na zo wajen aisha lokacin da rana ta yi ta kirse sai na same ta tana sallah sai nake nuna mata me ya faru sai ta yi min nuni zuwa ga sama sai kuma ce subhanallah suke ta wannan kaga da ne ibn abubuwa cikin at-tamyiz fi hada hujjatul limalik to cikin wannan akwai mai hujja ga malik cewa ga wani wanda wani abu ya faru a sallah to ce ne subhanallah inda asma magana cewa aisha ai wani abu ya sallah take sai ce mata mai. subhana to haka kenan in liman ma take bi liman ya samu ta ce masa ne subhanallah an gani to abin da ya ja zuwa ga wannan bayanin misalin da shi abul walid ya kawo na batun cewa manzo Allah sai yin tafi ga mata wannan ababi na na aibata wa zargi ba wai ababi na ba da abin nan ba amma abin da yake daidai maza za su yi tasbihi mata kuma za su yi tafi inda ya zo a hadisin abin hurairah cikin sai bukhari sai musulun manzala ce ne innama matasbi hulun lir-rijali wat-tasbihu lin-nisa wato tasbihi na maza ne tafi kuma na mata an gani sannan kuma a abu na biyu ita mace maganar ta fitina ce an gani to da haka rashin magana to na shefa alkhairi shi yasa ko da ikama ma ba su su bayyana ba haka kiran sallah ba su su bayyana ba haka kuma ba su su bayyana itan bayyana ta kololuwa ba saboda sotun su to da haka ne kaga abin da yafi dacewa da su shine mai buga hannun kenan wannan shi fi dacewa da maqasid shari'a wajen toshe kafa ta fitina sama da ne yin tasbihi kuma ga nasi ya a kai an wanda ke saboda haka magana da manzo Allah ya a wancan hadisin cewa man nabahu fi salatihi shai'un to wannan yana bayani kan cewa in namiji ne to shine mai tasiri in ba ce kuma eh, shine mai a tasiri kamar yadda ya bayyana a wancan hadisin na Abi sannan ko batun cewa dukkan lamari na ibada da ya shafi maza shafi mata sai abin da nassi ya ware to kaga ana nassi ya yi ya ware ya bambanta cewa mata za su yi ne buga hannu maza kuma za su yi ne tasbih ah, sannan kuma cewa aikin ah, mutanen madina ya yi ne ya saba ai hujja ba ga aikin suwa na hujja ga mai ga nassi an gane ba ga nassi kuma sannan cikin mutanen madina akwai su tafi akan ne akan doron shi wannan nassin sabanin mai sabanin shi al-imam malik bin anas rahimahullah an gane wannan kenan saboda haka a shahid a nan shi a sa'id bin musayyab rahimahullah shi yana ganin cewa namiji abin da ya kamata wajen yin sarki shine yayin duwatsu amma ruwa wannan sarki mata ne kuma wannan shi ne ma abinda huzaifa bin yaman ya tafi zuwa gare shi kamar yadda ke musamman na ibn abi sheba yana cewa sarki ruwa ai hamami ba zai gushe ga hannuna ba wari na bayan gida ba zai gushe ga hannuna ba ma'ana sai dai tsarkin dutse haka shi ne abinda zabin zubair shi ma ya tafi zuwa gare shi kamar da ke musamman da kira bishe cewa Sarkin ruwa wannan sarkin mata ne abin nufi sarkin dutse shine da na mazakir haka al-aswad bin yazid haka abdama bin yazid kamar da yake musamman bin abin shayba su ba duka abin da suke kai amma abin da yake daidai sarkin ruwa ya tabbata kamar da sarkin ne duka din ya tabbata shi yasa imam bukhari babu cikin bukhari cewa babu listin ja'i ma' babin da yake bayani game da yin zargin ruwa domin raddi kan masu cewa ba a yi zargi da ruwa in ga namiji ne an gani? sai kawo hadisin anas bin malik wanda yake nuni cewa manzo Allah ya yi zargi da ruwa manzala zargi da ruwa shi yasa aisha radiyallahu anha kamar yadda yake cikin jami'in tirmizi da sunanin nisa'i uh, a tsohora da alkubra da kuma musnadin imami an bin hanbal take cewa mata ku umarci mazajenku da su yi tsarki da ruwa saboda ni ina jin kungiyar in gaya musu don manzo Allah ya kasance na aikata haka in ji aisha radiyallahu anha amma cikin musnadin imami an bin hanbal da asnal kubra ta imam al-bayhaqi uh, mata mutanen albasar mata ne suka zo daga albasara wato al'iraq ne a yanzu to sai aisha nake ce da su ku yi sarki da ruwa kuma ku gaya maza din kuma su yi sarki da ruwa duk da yake a isnadin akwai ainihin abu amma Shaddad, wanda shi bai riski aisha ba radiyallahu anha haka akwai inkiba sai wata wannan hanya da batun cewa mutanen basara bangaren matan basara suka amma ta waccan isnadin ya inganta an gane wannan yana saboda haka tsarki da ruwa wannan abu ne wanda yake wato anishin tabbatacce an gane tabbatacce to me sababa al-imam malik rahimahullah ya ka maka wannan asar tun kuma gashi na maka batun kan me kan alwana. sai kuma shigo maka da asar ɗin da yake bayani akan batun sarki. domin nuna maka cewa yin sarki din cikakken sarki daga cikin mai kyauta ta awala wato kyauta alwala yakan faruwa yakan faruwa tun daga ina tun daga sarki. an gane wannan kenan to ina ganin sai mu tsaya nan insha Allah to bi hadha mukaddar kifaya alhamdulillah